Mun Wasu mazauna garin Jakana kenan da ke karamar hukumar Kwandiga a jihar Borno ke kukawa gwamnan jihar Honar Bakashi Tima karancin ruwan sha da suke fama da shi shekara da shekaru. Gwamnan jihar Borno ya ziyarci garin na Jakana ne don duba wasu ayyuka da gwamnatin ke aiwatarwa inda ɗaruruwan mutane da suka hada da mata da maza da kuma ƙananan yara suka fito don koka masa game da matsalan da suke fama da shi na karancin ruwan sha. Garin Jakana ne na tazaran kilomita arba'in ne daga babban birnin Maiduguri wanda nan ma aka yi ɗan famar tashe-tashen hankula daga cewa al'umman wannan gari na ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda suke a baya sai dai dan abin da ba za a rasa ba musamman ma karancin ruwan shan da suka koka gama dai abin da wasu daga cikin suke cewa game da wannan matsalar da suke fuskanta abin da ake zuwa mana amana ruwa ruwa ne ba ku da shi ana ruwa ba mu da shi kamar sun kwana na ya kai shekara kusan goma ma gaba mu da ruwa ba mu da ruwa muna shan ruwa me kuke so ana ana muna son ruwa ne taimakon ruwa mu da gwamna ya zo kamar ruwa jaka da naira 50 so muke siya Ne naira 50 muke siya har da har da sai dai nan take gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya alƙawarin magance musu wannan matsala inda ya bada umarnin tona musu sabuwar bohol kuma nan take yanke aka kawo injinan tona wannan bohol din bohol da dai ne gwamnan ya ce damar kwalkarin cewa za mu sama muku ruwan sha kuma za mu ci gaba da gina muku makarantu da kuma sauran ababen more rayuwa irin na yau da kullum. Insha Allah shi malam da Kenya. Insha Allah shi malam da Kenya. Insha Allah shi malam Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.